Abin da ka shuka kashi na hamsin da bakwai tashi zaune ne ina jin ba daɗi a zuciyata ganin yadda ya fita kamar ransa ɓace ni kaina bana jin daɗi a kan abin da nake masa amma haka kawai nake tsintar kaina in dai ina tare da shi sai in ta neman fitina a kasalance na tashi na biyu bayan shi baya falo hakan ya sa na nufi ɗakin shi yana kwanciya akan gado yana latsa wayarsa Sallama na yi cikin sanyin murya a jiya zuciya ya sauke a can ƙasan makoshi ya amsa min ban damu ba na haye kan gadon na kwanta a jikinsa ta baya cikin shagwaba na ce yaya ya yi min banza na ƙara cewa yaya ya ƙara min banza sai na saka masa kukan shagwaba limshe idonsa ya yi cikin rashin sanin abin yi ganin ya ƙi kula ni sai na ƙara balum ɗin kukan juyowa ya yi cikin faɗa yana cikin faɗa ya ce idan na ƙara jin uhm, ɗinki kin fasa zuwa bikin idan kuma baki idan kuma baki ji ba ki ci gaba tsiti na na kwantar da kaina a kirje shi ina turo baki yace daga min jikina ƙara rike shi nayi nace kai hakuri na dena yace ko ko digon hawayen ki kar ki bari ya ƙara fitowa daga idan ki idan kina so na hakura nace ba zan ƙara ba ya shafa kitsan kanta yace ki daina kuka baby ta baby ta bana jin daɗi idan kina yi nace to ba kai bane ba kake mini abin abinda nake kukan ba yace yanzu mene maki kika zo kika cika mini kunni nace ba nace ba ka ce kunshi na yayi kyau ba kuma na zo ina maka magana ka ki kula ni ka kamo hannuna ya kamo hannuna yana shafa gurin kunshin yace yayi kyau sosai nace baka ga na kafar ba ya tashi zaune ya matsa gurin kafata ya duba lallan yayi kisin kafarta ya ce shi ma ya yi kyau sosai na ce baka mini a hannu ba murmushi ya kama hannuwan nawa ya yi kisin ɗin shi shi ma na ce tanks ina murmushi ya ce kitsan ma ya daina zafin na ɗan shagwabe fuska na ce yana yi kaɗan kaɗan ya ce sorry zai daina duka insha Allahu na ce Allah ya sa ka zo mi bacci bacci nake ji ya ce wanka fa tashi tashi ne zaune na ce mu je mu yi to Washe gari tun safe Maryam aka gama shiri sai murna take za ta je Kano. Mustapha kallanta kawai yake yana jin kamar ya ce ta fasa tafiyar don ma tare za su tafi. Amma tun yanzu ya fara kewarta sai kusan karfe sha ɗaya suka yi wa su Ami sallama suka tafi. Da yake a jet ɗin dadi za su tafi. Mustapha ya yi waya an zo an ɗauke su. Don baya son dawo doguwar tafiya a mota kuma Maryam ɗinsa ma baya son ta wahala a zaman mota. Cikin wasu mintuna suka sauka a Kano, dadi ya turo direba ya ɗauko su zuwa gidansa. Muna shigowa layin su dadi na tuna rayuwata a gidan. Gabana ne ya faɗi da na tuno ya yi sadik da Momi. Limshe ido na ne kai na kwance akan kafaɗar yaya. Ina tuna rayuwar gidan. Kamar ban yi ba, yanzu ga shi komai ya wuce. Shafa gefen fuskata da yaya yayi shi ya dawo da ni daga duniyar tunanin da na lula. Ɗago na ne ina bin gidan da kallo don har mun so ciki bai ce mata komai ba don baya jin daɗin zuciyar shi ko kaɗan. Buɗe marfin mota ya ya fita ajiyar zuciya na sauke nima na biyo bayansa. Kama hannunta ya yi suka nufi cikin gidan a fat ɗin daji suka ya da zango. don dadin yana gida bai fita ba. Dadi kallon Maryam da Mustapha kawai yake yi cikin tsananin farin cikin ganin su. Canzawar da Maryam ta yi da ƙara gogewar da ta yi ya kara fito da kamar da Mustapha da Maryam suke masa. Maryam ta sha karramawa da girmamawa a gidan dadi kamar ba ita ce da a bar da abin wulakantawa ba a da su haidar su ma sai nan nan suke da ita sai bayan magariba suka nufi gidan goggo wannan ba ta ga sadiq ba kamar za ta tambaye shi kawai sai ta fasa amma ta yi wa dadi da su haidar ya mai jiki mustapha da kansa yake driving su zuwa gidan goggo maryam na nuna masa hanya don ba wani gane gidan yi ba yana yin fakin bai kai ga kashe motar ba maryam ta buɗe ta fita da gudunta ko handbag ɗinta ba ta ɗauka ba ta shige gidan goggo tana kwala mata kira goggo tana ban ɗaki ta ji muryar maryam ta dogaro 'yar sandarta ta fito da sauri tana faɗa Muryarwa wa nake ji haka kamar ta mutanen jos maryam ta ƙarasa gare ta ta rungume ta tare da faɗi ni ce gwaggo oyoyo gwaggo ta Gwaggo ta ce, "O oh, ni ladi, za ki kada ni, na sake ta ina turo baki na ce gwaggo duk murna ganin ki ce fa." Gwaggo ta yi dariya ta ce, "To aikin san ƙafartawa. Lallaɓawa nake na Marere ce fuska na ce gwaggo wai har yanzu kafar ba ta sauki ba gwaggo ta ce sauki sai na Allah Maryama ina nan ina amsar magani dai na kama hannunta muka fara tafiya na ce Allah ya karo sauki gwaggo sannu gwaggo ta ce amin sanninki sanninki da zuwa ya hanya kun sha hanya na ce alhamdulillah gwaggo ta miƙo mini da duma na shimfiɗa a ƙasan ɗakin ta muka zauna muka fara gaisawa yaro ne ya shigo ɗauke da kayana na ce la gwaggo tare fa muke da shi Gwaggo ta ce mai gidan naki na ce eh ta ce kuma shi ne kika bar shi a waje bata jira amsawa ta ba ta kalli yaron da ya shigo da kayan ta ce maza ka cewa wanda ya baka kayan ya shigo yaro ya amsa mata ya fice na ce gwaggo ke kaɗai ce a gidan ne ta ce asabe ta fita na aike ta nan bayan layi yanzu za ki ganta ta dawo miƙewa ne na matsar da kayan nawa na gyarawa yi shimfiɗar darduma ni kuma na koma bakin gado kusa da gwaggo na zauna bayan minti biyar ya yi shigo bakinsa a ɗauke da sallama muka amsa masa gwagwa tashi ta leƙa ta ce shigo ciki mana kamar wani bako bai ce komai ba ya shigo ya zauna cikin miskilancinsa ya gaida gwaggo gwaggo ta amsa masa da fara'a daga gaisuwar bai ƙara cewa komai ba ya miƙe yi wa sallama ya fice gwagwata ta dube ta ce ku to ki je ku yi sallama mana na tashi na biyu bayan shi har ya shige motar da na fita kofar gidan budewa morfin na shiga nima da sallama ya amsa mata cikin sanyi murya ce yaya yaya ya ce mm-hmm. na yaya ya ce mm-hmm. tare tare tare yake tana kallonta yana kokarin boye damuwarsa na matsa kusa da shi ina shafa hasajen fuska. shi na ce muke ka numfashi ya ja fesar ya juya ya fuskance ta yana kakalo murmushi ya ce nothing na kwantar da kaina a kirjin shi ina kallon fuskarsa handbag ɗinta ya miƙo man ya miƙo yana faɗin take your bag saboda zumuɗi kin manta da ita ban karɓa ba sai ƙara lafiya da na yi a jikinsa kwalla na zubo mini wata irin kewarsa na fara ji tun kafin mu rabu haska fuskar ta yayi da wayar hannunsa jin ta yi shiru abinda ya tunanin kuwa shi take yi taune lips ɗinsa ya yi bai ce komai ba don shi ma ji yake kamar ya yi kukan saboda yadda yake ji a ransa murya ƙasa ƙasa ya ce kukan na menene na turo baki gaba na ce yaya tafiya za ka yi ka bar ni ka bar ni ko ya ce eh amma ai zan dawo na ɗauke ki mu koma gida na ce yaushe ya ce idan kun gama biki mana na ce a'a ni dai ka zo gobe ya shafi gefen fuska ta ce gobe ba time daji ya ce za na abuja in the early morning na sa kuka na ce to ni zan bi ka abuja rintsa idan sai kukanta na taba masa zuciya ita kuwa kukan take bil haƙƙi bubbuga bayan ta ya shiga cikin rarrashi yana hura mata iska a cikin kunnanta shiru na yi ina sauke numfashi tare da ƙara ƙanƙame shi kamar zan koma cikinsa na ce kaji na yaya zan bi ka ni bana son kai nisa da ni ya ce umu bikin na kufa cikin shagwaba na ce na fasa bin ka zanye murmushi ya ce in tafi da ke ki mini kukan nan naki ki ce sai na dawo da ke nace Allah ba zan maka ba yace ce ba fa za ki bi ni ba ba ki ce mini best friend in ki bace amaryar na ce eh ya to ai ba za ki tafi ba za ta ji daɗi ba idan ba ki tandin bikin ba na yi shiru ban ce komai ba ya murmushin jin yadda take ta kankame shi dago ta daga jikinsa ya ɗora mata jakarta akan cinyarta. ta kuɗaɗe ya ɗauko bandar ɗin wanke ya buɗe jakar ya saka a ciki ya ce gashi ki ba gwaggo ya ƙara ɗauko wani ya sa ya ce wannan kuma ki ba amarya ya ɗauko bandar ɗin 200 guda biyu ya ya sa ya ce wannan kuma ki yi liƙi kallonsa kawai na tsaya ina yi ya ƙara ɗauko wani kuɗin ya sa ya sa ya ce wannan kuma na sweet ɗinki ne cikin sanyi murya na ce yaya kuɗin sun yi yawa ya ɗora kan ɗan yatsan shi akan lips ɗina yana faɗin na yi shiru ganin yadda ya yi da fuska na ce na gode sosai yaya allah ya saka da alkhairi ya ƙara buɗi ya ce amin yana zuge mini jakar ya ɗago ya kalle ni ya ce sai yaushe bata fuska na sosai tare da turo baki gaba na ce yaushe za ka dawo daga abuja ya ce maybe next tomorrow o sunday na waro ido waje na ce har sunday ni dai ban yarda ba ya min nisa ya janyo ni jikinsa ya ce to yaushe kike so na ce jibi ya shiru na wasu sakanni ya san aikin da zai yi a abuja ba zai yi ya yi shi a wande ba amma saboda ya kwanta mata da hankali ya ce allah ya kai mu na ce amin yana ɗago ni yana ɗago ni daga jikinsa ya ce ki je gida gwaggwana jiran ki ku hira na kwaba fuska na ce kora ta ma kake yi ya ce ni na isa na koma jikinsa na kwanta ina shakar kamshinsa na ce ka sa min turaren naka a cikin kayana ya ce eh na sa miki duka wanda nake amfani da su ya ƙara shi zance yana kunna light ɗin motar waya sai ya zaro daga aljihunsa gaban rigarsa ya latsa ya ɗauke mu ya ɗauke mu hoto ne dariya ya ƙara mana wani ya mana da yawa sannan ya mini ni kaɗai na karɓi wayar ina dubawa na ce kai ma ka bari ne maka ya ce ai ba zan yi kyau ba na ce ni dai sai na maka ya murmushi har dimples ɗinsa suka loma sosai na masa hoton na nuna masa na ce ka gani ka yi kyau sosai ka tura mini duka ya tura min ta whatsapp na ɗauko wayata na kunna data suka shigo duba tsadaddan agogon hannunsa ya yi ya ce zan wuce dadi na jira na na shiru ina kwaɓa fuska fuskarsa ya matsar dab tata a hankali ya ce please don't cry ko ba na nan karki kuka kin ji na ce ba zan ba ya ce promise i promise ya haɗe bakin su guri guda ya fara kisin ɗinta ya yi four minutes yana kisin ɗinta kafin ya zare bakinsa a hankali yana sauke numfashi ya kalli cikin idanta ya ce i love you so much habibti and i'm gonna miss you limshe ido na nai cikin jin daɗin kalamansa ban ce komai ba ya kisin saman ido na ya ce ba reply na turo masa na turo masa kawai ya murmushi tare da kisin lips ɗinta ya kama hannunta yana mesajin ya ce bye na buɗe idona na sauke su akan fuskarsa tattausan murmushi ya mini na mayar masa tare da zare hannuna daga nasa cikin sanyin murya na ce bye bye jikina a matukar sanyaye na buɗe marfin motar na fita ina jin kamar na fashe da kuka ya bi ta da kallo kawai kamar ya ce kamar ya ce ta dawo hannu na daga masa bayan na rufe motar shi ma ya daga mina hannu ne murmushin karfin hali na juya na tafi gidan su Salimat na nufa sai da ya ga shigewarta wata sannan ya ja ajiyar zuciya ya kunna motar ya rubas ya tafi zuciyarsa cike da shauƙinta da kewarta ina shiga gidan su Salimat ana fara kiran sallar isha'i da umma na fara cin karo tana jan ruwa a rijiya umma ta amsa sallamar da na yi ta ƙara da faɗin Maryam ina murmushi na ce na'am umma umma ta ce marhaba lale sannin ki da zuwa saukar yaushe na ce yau din nan zo umma salima da ke ban ɗaki ta fito da sauri ta zo ta rungume ni na ce amarya ba kya laifi ta sake ni tana haska ni da fitilar hannunta ta ce aike ce amarya irin wannan kyau haka ni ai ba dan na ji muryarki ba ba zan ce ke bace za ta Zata zan wata balarabiya ce na yi murmushi kawai ta ja ni muka nufi ɗakinta. Bayan na zauna ta ƙara haska ni na ce ke menene haka ne ta ce wallahi Maryam baki ga yanda kika canza ba. Auren nan ya karɓe ki ina cire mayafin a bayar da na yi rolin na ce yaran ki ta ce fari tas na ce ina angon ki ta ce hubbina yana nan kalau muka shiga hira a kan sha'anin bikinta umma ta shigo ta kawo mini ruwa muka ƙara gaisa a nan na sallar isha'i ina cikin cin tuwon da umma da ta kawo mini na dubi salimat na ce ina autan umma ne ban ji shi ba salima ta ce bai shigo ba na ce ina son ya siyo mini ibon ne kar dare ya yi salima ta ce alawa a daren na ke kuma cikin da shan zaki ya zo miki na ce bani da wani ciki ne sadaka zan yi da alawar ta ce oke goge mini goge mini hadda goge mini hadda ai ana ganin ki an ga mai ciki na ce sai kuma ki ki ban bar gidan su salimat ba sai tara da rabi shi ma sai da gwaggo ta turo asabe kirana sani kanin salimat ya siyo mini ibon ɗita da yawa na juye ta a jaka bayan na basu tasu kuɗin da yaya bani da 20k din da Ami ta bani na bawa Salimat na bata suka yi mini godiya ita da umma gwagwama ina zuwa na bata nata asabe ma na bata a cikin kuɗi na tun kafin ne wanka na kira yaya bai daga ba har na yi wanka na kwanta bai kira ba na ƙara kiransa bai daga ba har dare yayi sosai bai kira ni ba ni kuma na kasa bacci sai juyi nake akan gadon gwaggo har gwaggo ta gaji ta mini magana da faɗin maryam ko sauro ne ya dame ki na ce da ƙyar na samu bacci ya ɗauke ni don sosai na yi kewar yaya mustapha kuwa yana can suna tattaunawa da dadi akan harkar kasuwanci sai da ya zo bacci ya ga missing call din maryam ya san zuwa lokacin kuma ta yi bacci shi yasa bai kira ta ba ya bari sai da safe An yi bikin Salimat lafiya an gama lafiya kwana uku aka yi ana bikin. Rough aka yi bridal show Asabar kamu Lahadi aka ɗaura aure aka mika amarya gidanta. Amarya da ango sun sha kyau ranar bukukuwa kuma ango ya yi ƙoƙarin kama guraren biki masu kyau daidai ƙarfinsa kullum sai mun yi waya da yaya amma har yau Monday bai dawo ba ayyuka sun sha masa kai kullum sai dai ya lallaba ni ina zaune bayan sallar azhar ina cin dublan da alkaki na garar salimat wayata ta fara rangin na dauko na duba ganin suna ammi yasa ni dagawa da sauri tare da yin sallama Ami ta amsa min na ce ina wuni ammi ta ce lafiya ɗauyata ya taro na ce alhamdulillah ya su anti zuhura da mama ta ce duk suna nan ƙalau yaushe za ku dawo ne na ce Ami har yanzu bai dawo daga abuja ba ami ta ce haka ya ce min da muka yi waya ya ce ayyukan da yawa na ce haka ya ce min nima amma insha Allah wani satin za mu dawo ami ta ce Allah ya kai mu ki gaida gwaggon naki da maman amarya na ce za su ji insha Allahu muka yi sallama ta kashe wayar kiran wayar yaya na yi bai ɗauka ba na ajiye wayar cike da takaici tashi ne na ɗauko turarurrukan sa da ya bani kullum sai na fesa su duka a jikina amma ba sa min irin kamshin jikin yaya kuma na yi masa complain ya ce mini da iyasu da iyasu kaɗai ke amfani kwanciya ne akan gado ina tunanin yaya na yi misin komai nasa oba muryar shi magana shi murmushinsa sa. lallausan fata jikinsa da nake lolewa kullum na daɗe a kwance har sai da gogo ta shigo tana faɗin maryam kina ɗaki a kwance ba za ki gida amarya ba ne Ga shi can za a tafi na ɓata fuska na ce eh gogo ta ce saboda mi ne mata shiru don ba zan iya ce mata kewar yaya ce take damu na ba gwaggo ta ce ai shi kenan ki tashi ki ci abinci to na ce na ci dublan na ƙoshi gwaggo ta ce ke maram ki raba akan ki da shegen cin zakin nan sai kin je kin haifi da mara cikakkiyar lafiya ko na ce gwagwani fa ban da komai tunda na zo kike faɗa min haka gwagwa ta ce to ai duk wanda ya san ciki yana kallon ki ya ga mai ciki na shiru amma ban ɗauki zancen gwaggo da muhimmanci ba tunda na san ni dai bani da komai har dare yaya bai kira ni ba ni kuma ban ƙara kiran shi ba ga kewarsa na daɗa addaba ta har kuka nai har washe gari bai kira ba kuma ban ga ya hau online ba hankali na ya fara tashi yau babu walwala ko kaɗan na tashi jikina ma kamar mai cuta ko abinci ban ci ba dama kwana biyu ba na iya cin abincin wajen sha biyu na rana umma ta aiko in shirya za mu je gidan salimat ni da ƙawarta ban so zuwa ba amma haka na shirya muka tafi mun jima a gidan kuwa muna shan hira don sai bayan la'asar muka dawo mustapha sai yau ya samu kansa ya baro abuja ayyuka sun sha masa kai ba kaɗan ba yana abujan ne amma hankalin shi gaba ɗaya yana garin maryam ya yi matuƙar kewarta ji yake kamar baya tare da wani ɓangare na jikinsa bai taɓa tunanin a rayuwarsa zai so mace irin haka ba sati ɗaya da ya yi ba sa tare jinsa yake kamar wani mara lafiya bacci ma don dai ya iya sata ne yake sace shi gashi ba zai iya barin dadi aikin dadi ya taho ba amma da tuni ya dawo ya ga 'yar matar tasa jiya da yau bai samu kansa ba sai cikin dare saboda yanda ya matse aikin yana so ya yi ya dawo shi ya sa ma bai samu ya kira maryam ba bayan la'asar jirgin su ya sauka a kano yana zuwa gidan dadi wanka kawai ya yi sallah ko abinci bai tsaya ci ba ya nufi gidan gwaggo ina kwance a kan gadon gwaggo ina kallon fix ɗinmu da muka yi ranar a mota fitowa ta daga wanka kenan ko kaya ban saka ba mustapha ya turo yaro gidan gwaggo ya sanar da zuwansa gwaggo tana zaune a tsakar gida ta ce aje a ce ya shigo ya shigo suka gaisa da gwaggo gwaggo ta shiga masa godiyar kuɗin da ya bata shi dai ya mata shiru ta kwala Maryam kira Maryam bata ji ba tana can duniyar begen heartbeat dinta Gwagwa ta ce masa ya shiga ɗakin ya miƙe ya shiga tsayawa ya yi a bakin kofa, yana kallonta saboda ta juyawa kofar baya bata san da shigowar shi ba limshe ido na na yi cin sa, da na yi misin na min gizo a hanci yanda kamshin yake ƙara ziyartar hanci na yasa na buɗe idona tare da juyowa da sauri gabana ne ya yanke ya faɗi lokacin da na arba da shi tsaye a bakin kofa ya harɗe hannayensa a kirji na rufe idona na ƙara buɗewa don gani nake kamar gizo yake mini wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyata da na tabbatar da shi ɗin ne ya yi mani murmushi tare da ware mini hannayensa na tashi da sauri na ƙarasa na faɗa jikinsa ya rungume ni tsam a jikinsa tare da sakin ajiyar zuciya yana faɗin i missing you na ɓata fuska sosai zan yi kuka na ce ni ban yadda ba ya ce really na ce bacin ka je ka daɗe kuma jiya baka kira ni ba yau ma haka ya ce karki ce haka kin san ba zan taɓa ƙin kiran ki ba duk a ƙoƙarin son na zo na ganki ne na yi busy na ce to amma ya katse ni da faɗa am sorry yanzu ga na dawo mai kika ajiye min na bar jikin shi ina murmushi na ce me kake so bai amsa mata ba sai bin jikinta da ya da kallo kasancewar daurin kirji ne kawai a jikinta yana jin wani filin dinta na bijiro masa ya sauke numfashi ya shafi fuska ta ce kin san ke kadai nake so aina na kwanta a jikin shi